Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Don Allah BOA Hausa muna son ku ba mu sahihin tarihin sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu. Masu tambaya bashar mai gyaran rediyo Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Hali Kamba. sauran waɗanda suka yi tambaya makamanciyar wannan sun hada da alhaji umar horeba da adamu adam gashuwa tambaya ta biyu muryar amurka so nake ku yi min ƙarin haske akan dala inland dry port wanda shugaba muhammadu buhari ya buɗe a jihar kano wai shin ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta wani alfanu yankinmu na arewacin najeriya zai samu daga wannan tashar mai tambaya ado turaki askira jihar barnan najeriya to da yake an ce lokacin abu a yi shi bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin zaɓaɓɓen shugaban najeriya bola ahmad tinubu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga abin da ya sauƙaƙa daga wakilinmu a jihar Legas Babangida Jibirin. Vote for me. Vote for APC. Will you vote? Will you vote? God bless you. God Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Legas. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Legas da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar da aka fi saninsa sa ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya ƙarashe a kwalejin Richard Dale da ke birnin Illinois a jihar Chicago na ƙasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979 bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi janar Shehu Musa Yar'adua kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar sdp inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar lagos ta yamma tare kuma da samun nasara bayan da sojoji suka soke zaben sha biyu ga watan yuni da aka fi sani da zaben abiola tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudan hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna nadeko a inda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998 bola tinubu ya dawo gida najeriya inda kuma ya tsaya takarar gwamna gargashin jam'iyyar AD ko Alliance for Democracy inda ya mulki jihar Lagos na shekaru takwas. A wannan lokaci ne dai Tinubu ya kafa abin da ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa da neman shugabancin Najeriya a wannan lokaci. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo dan arewacin Najeriya ne da ya daɗe yana bibiyar siyasar Tinubu. Ka duba lokacin da yake mulkin gwamnan jihar Lagos so nawa obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya ci gaba yanzu ka duba duk mutumin da ka sanya a jihar lagos nan yaro ne ko babban zama wani abu minista ne gona ne wallahi da hannun ja gaba ya taimake su yaya za a ce yau mu mutanen arewa ba za mu bashi goyon baya ba farin jinin bola tinubu ya karu ne a siyasar najeriya a sunan da yi wajen marawa yan arewacin najeriya baya a siyasa tun daga marigayi janar shehu musa yarduwa zuwa Atiku Abakar da Nuhu Bado sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki ya yanzu. sai kuma ansar tambaya kan alfanu da kuma yanayin busasshiyar tashar jirgin ruwa ko tashar kan tudu ta kayan jirgin ruwa wadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya buɗe kwanan baya a kano mai suna dala inland drive port a turance idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar jina tare da mu ga ansar da wakilin a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu kwai na kwalejin horis da malamai mallakar gwamnatin tariyar najeriya da ke yola adamawa najeriya wato efc yola wanda ya ce wannan tambaya ce wacce take da muhimmancin gaske saboda yana da kyau a wayar da kan al'ummar mu akan muhimmancin wannan busasshiyar tasha ta dala inland dry uh, port da shugaban ƙasa ya ƙaddamar uh, a kano wannan al'amari ne wanda yake kusan an somo maganar tun a uh, alif dubu da shida 2006 aka faro maganan kaga sama da shekara ashirin kenan saboda idan ka lura kano cibiya ce ta kasuwanci sannan kuma idan aka samu sauƙin yadda za a yi hada-hada a kano wannan zai mamaye sauran jihohinmu na arewa sannan kuma yana da kyau ka fahimci cewa ana shigo da kayayyaki daga kasashen waje waɗanda kuma yakan bi ta ruwa mafi yawancinsu ta ruwa yake zuwa idan ya zo kuma za, jirgi zai tsaya ko a fafa ko kuma a wari ko kuma a kalaba ko a fatakwal to kaga wannan jidali da shi ɗan kasuwa zai yi na ɗauko kayayyakin nan daga can ya kawo su ko kano ne ko bauchi ko kaduna da makamantan waɗannan wurare kaga ƙarin jidali ne don me alal aƙalli dai zai tashi ya je wannan wurin ko kuma ya tura a jami'insa wanda zai je wannan wurin zai kwana zai kama otel zai ciyar da kansa abinci zai yi ta safara za a kashe kuɗi da yawa kuma ga ɗimbin tashin hankalin da ke ciki dole ne mai kaya zai buga waya mai ake ciki da makamantansu to wannan ɗin sai ya zamana aka yi tunanin cewa yana da kyau ya zamana an samo ita wannan busasshiyar tasha abin da ya sake kiranta busasshiyar tasha saboda ta yi nisa daga kogi kuma abin da ka sani ne jiragen ruwa su suka fi kawo kaya waɗanda suke da yawan gaske kuma suke da nauyi saboda wani jirgin ma akan yi wajen wata shida ana cire kaya daga cikinsa wanda aka kawo to kaga idan ya zamana an samu wannan ɗin ya tabbata to kai tsaye misali zan baka kai tsaye daga cikin alfalun shine zai bunƙasa tattalin arziki na wannan wurin saboda kaga kana kano kamar yanzu da yake harkar kasuwanci ta bunƙasa ta kai munzalin da ba wai lallai sai ka tashi ka je wata ƙasa tukuna za ka yi kasuwancin ka ba to idan mutum ya yi odar kaya kaga kai tsaye idan misali ka yi odar kaya daga amurka ko ka yi odar kaya daga india ko daga china kawai abin da za ka bayar shine kana so kayan ka ya zo nan kano to kaga an samu tasha ta musamman wacce za a ambata wacce a da can babu ita kana nan kano za a ɗauko kayan nan daga duk inda kayan nan yake a duniya za a ɗauko maka shi a kawo maka shi har kano saboda idan ya zo iko nan zai yada zango ne na bakin ruwa kenan za a saka maka kayanka in a jirgin ƙasa ne in ma a mota ne in ma wace hanyar za a bi za a kawo maka wannan kaya naka har kano to kaga wannan zai bunƙasa tattalin arzikin arewa ga baki ɗaya saboda in ka lura kusan mun fi zuwa kano saboda kano ita ce cibiyarmu a nan maimakon a ce mun tafi can kudu sannan yana da muhimmancin gaske ka gane yin haka kuma zai ƙara sauko da farashin kayayyaki saboda yanzu an samu sauƙin shigo da kaya farashinsa kuma zai zo da sauƙi ƙari kuma akan wannan shine zai rage jidalin safara jidalin safara misali kamar da na faɗa da farko sai mutum ya je iko sai ya je fatakwal sai ya je kalaba sai ya je eneme da makamantan waɗannan wurare inda jirgin ruwa ke tsayawa ya ta kwanaki wani lokaci yana jira ka sannan kafin a samu abin da ake kira kiliyarin a fitar da waɗannan kayayyakin da makamantansu kaga kwantenoni ne wanda kuma jidalin safaransu su mana da yawa to kaga yanzu a za a samu sauki tun da yake kana kano za a kawo maka kayanka kayanka hannan sannan kuma ƙari a kan wannan shine ina so ka fahimci cewa wannan tashar abinda ma a yanzu ya nuna shine waɗanda za a ɗauka su yi aiki a wannan wurin da zai kasa mutum ɗari 300 zuwa 4 zuwa biyar ba kaga nan ma an sama ma 'ya'yanmu damar da za su yi aiki sannan kuma karka manta ko da tashar mota ce irin hada-hadar da ake yi wasu za su zo su bude harkar sayar da abinci ne wasu za su zo su bude harkar sayar da recharge card ne da makamantansu to wannan ma kaga alfanu ne alheri ne ya zo wa mutane sannan kuma ina so ka gane cewa wannan tashar za ta zama wata kofa ce za ta bude mana mu a arewa saboda a samu sababbin harkokin da za a yi a wannan wurin watakila za ka iya ganin wani abu wanda da can ma baya zuwa nan arewa kai kana gidanka za ka yi odan wannan abun ka biya kuma a kawo maka shi har kano ka je ka ɗauki kayanka don haka mun samu dama ta kai tsaye wacce mu za mu yi mu'amala da kasashen waje kuma a kawo mana kayanmu har gida sannan daɗin daɗawa a kan wannan in ka lura za ka tara cewa an yi layin dogo ko kuma akwai shiri da ake yanzu na shimfida layin dogo har maraɗi wannan kuma kaga dama ce wacce mutum misali zai iya fitar da kayansa daga ƙasar nan zuwa irin su chadi zuwa su niger zuwa su sudan su burkina faso da makamantan waɗannan makwabtanmu da suke kewaye da mu to alfalun wannan gaskiya yana da yawa saboda misali za ka lura cewa ba wai nan ne kadai a wannan busasshiyar tasha take aiki ba wanda bai dade ba ko da misali a amurka ne wajajen california kasashe irin su thailand su indonesia su brazil kamar germany ma sun yi fice akan irin wannan harka ta busasshiyar tashar ruwa dry port To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato wakilinmu a Legas Babangida Jibirin da Dr. Adamu Babi Kwai na EFC Yola da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.